Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum nazir ahmad hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin washington dc muke fatan kun tashi lafiya ladan ibrahim ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar lahadi 16 ga watan satumba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel iska mai karfi da ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwar florence ta haddasa sun yi sanadin mutuwar akalla mutum goma sha ɗaya tare da tilastawa dubban mutane neman mafaka an ceto ɗaruruwan mutane haka kuma ta haddasa rashin wutar lantarki ga kusan gidaje miliyan ɗaya a kudancin amurka cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin carolina ta arewa da ta kudu yayin da karfin iska ke raguwa hakan na nufin akwai isasshen lokaci da florence za ta iya haifar da ƙarin ruwan sama kan koguna da tuni ruwa ya cika su tsananin guguwar florence ya ragu zuwa matakin mummunar guguwa da aka saba gani bayan da ta afkawa jihar north carolina dauke da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya a can kuma kasar philippines mahaukaciyar guguwa mai lakabin mancode ta ce ta wato ta kashe akalla mutane goma sha shida tun isar ta jiya asabar inda ta farma arewacin tsibirin luzon guguwar dai ta zamto mafi muni ta afka philippines a cikin wannan shekara yanzu kuma ta nufi yankin hong kong da sauran wasu sassan kudancin china ita ma karfin guguwar manhat ya ragu amma duk da haka tana da hatsarin gaske yawancin waɗanda abin ya ritsa da su sun mutu ne sanadiyar gocewar ƙasa da rugujewar gidaje da an sanar da yau lahadi a matsayin ranar da ministan harkokin wajen china zai fara ziyarar aiki a philippines amma kasashen biyu sun amince dakatar da ziyarar saboda guguwar an soke tashin wasu jirage sama da 150 saboda manhot kuma lardin guangdong na kasar china ya fada kan lawalin guguwar to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban kamfani da ke sarrafa nama amurka ya amince zai biya diyar dala miliyan biyar ga wasu ma'aikatan kamfanin musulmai waɗanda suka bar aiki bayan wata jayayya kan ɗaukar hutun zuwa yin sallah hukumar tabbatar da adalci ma ma'aikata ta amurka ce ta sanar da wannan diya bayan kwashe wasu 'yan shekaru ana shari'a a kotu tsakanin kamfanin car grill meat solution corporation da wasu ma'aikata musulmai 138 waɗanda akasarinsu baƙi ne da suka zo daga ƙasar somaliya tun wajen ƙarshen shekarar 2016 ne aka fara wannan takaddamar bayan koran ma'aikatan da kamfanin ya yi saboda ƙaurar cewa bakin aiki da suka yi na tsawon kwanaki uku a kamfanin da ke garin port morgan da ke yammacin jihar colorado yanzu haka dai kamfanin ya sauya tsarinsa ta yadda yake barin musulmi su je su yi sallah idan lokacin ta yayi hukumar da ke kare haƙƙin ma'aikatan ta ce tana da hujjojin da suka tabbatar mata da cewa ana taƙewa ma'aikatan da suka fito daga somaliya da afirka da musulmai haƙƙinsu ta hanyar ƙin barinsa su je su yi sallah kuma aka kore su. bayan da ya rasa mahaifiyarsa a sanadiyar yaƙi hikimatullah ɗan shekaru goma da haihuwa ya yanke hukuncin shiga wata ƙungiyar wanzar da zaman lafiya wadda mambobinta ke tafiyar ɗaruruwan kilomita a ƙafa zuwa yankunan ƙasar afghanistan daban-daban tun watan yuni domin isar da saƙon wanzar da zaman lafiya da kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da yake magana da murya amurka hikimatullah ya ce bam ne ya fada gidanmu ya kuma kashe mahaifiyata hakan ya sa na shiga kungiyar masu tattakin zaman lafiya saboda ba na son sauran yara su ga mutuwar mahaifansu hikimatullah wanda yake kamar sauran 'yan kasar afghanistan masu amfani da suna ɗaya ya yi kira ga duk bangarorin da ke fada da juna afghanistan su zauna lafiya don shi da sauran yara su samu damar komawa makaranta. ya ƙara da cewa ina son zaman lafiya saboda ina son komawa makaranta ranar juma'a ne kungiyar ta isa birnin mazar sharif da ke zama babban birnin arewacin lardin balk bayan yin tafiya mai nisan kilomita 660 da suka shafa kwanaki 32 suna yi babu takalmi a kafarsu. daga ƙarshe tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben trump paul manafort ya amince ba da haɗin kai ga kwamitin bincike na musamman da aka kafa a ƙarƙashin robert mueller wanda ke gudanar da bincike kan katsalin ɗin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na 2016 haɗin kan da manafort ya bayar na haɗe ne da wata yarjejeniyar a kulla tsakaninsa da masu shigar da ƙara wacce za ta bashi dama kauce tuhumar wani aikin da ya yi a ukraine wanda ya saba dokar ƙasa babu dai tabbacin ko kowaɗanne irin bayanai manafo zai bai wa kwamitin bincike na mula dangane da shugaba trump da kuma gangamin yakin neman sa. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau ko shirin zai ci gaba ne da duba jihohin da suka amince da yin zaben fidda gwani ta zaben gama gari ko kuma akasin hakan a cikin jam'iyyar APC. Domin idan masu aure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun shaida muku cewa za mu ci gaba duba sauran jihohi da matsayin da suka ɗauka akan zaɓe na kai tsaye sai kuma batun yadda wasu jihohi ba ma zaɓen za a yi ba a'a naɗi za a yi musu yanzu dai bari mu fara da yada zango a jihar kogi inda mustapha nasir batsari ya tattauna da shugaban jami'ar apc na jihar mai kudu bature ga kuma abin da ya shaida wa mustapha dalilin su na daukan nau'in zaben da za su yi bayan da mustapha ya ce musu suna nokewa zaben kai tsaye shine sai ya ce a'a ga yadda batun yake ai a ba mu mai daba ne mun kira an kira mitin duka tsaka cikin member chairman da na kowa ya rasu an zauna an ta ce mu mun yi da akan a tafi da eh, indirect primary kuma dalilin da ya sa haka wato indirect ma'ana eh, delegate delegate eh, delegate abin da shafi haka ya haka shi ne da farko wannan fati na mara kudi sai ainihin rajista da muke da shi babu wanda zai kiya maka cewa ga kundin rajista namu da muke da shi a wannan jihar ne sai kenan na biyu kuma an mun samu labari an yi sunayen ya rajista a kogi state ba a shigar da shi a cikin kwamfuta na national secretariat ba so in muka ce za mu yi haka babin da a yi mu samu sauƙin al'amuran da wani tsawon da ke masu tafiyan mu za su zo su za a kawo da lamura da su firinci wani na shugaban su to da rikita mu ta gara a jefa eh, eh, sarki. to yanzu wannan ah, ya samu amincewar masu rike da makaman siyasa misali ko gwamna da makamantansu. Daga jihar Kogi bari mu leƙa jihar Adamawa inda kakakin jam'iyyar Muhammad Abdullahi ya bayyana wa Ibrahim Abdulaziz ɗaukar nasu matakin launin zaben na fidda gwani ga da abin da yake cewa shi ma. Jihohi in ka duba matsalolin jihohi ba ɗaya suke ba. Shi ya sa suka ce bai dace a yanke hukunci akan ga abun da za a yi bai ɗaya ba. Wannan shine suka baiwa kwamitin zartarwa na jam'iyya na jihohi su masu dawo jihohinsu su zo su zauna su tattauna su ga wani tsari ne ya fi dacewa da su wannan shine ya sa ajiyar adamawa mun yi zama na kwamitin zartarwa na jam'iyyar apc an tattauna game da wani tsari ya fi ma mutanen adamawa da jam'iyyar apc a jihar adamawa kamar yadda tsarin mulkin jam'iyya ya tanada wani tsari kuka dauka eh, a nan mun dauki tsari na indirect primaries wato wanda delegates ne za su yi wannan zabe. Dama shi ne gwamnati da tun farko suka ce kuma kun ce ba goyi bayan gwamnoni ba. Eh to ba bayan gwamnoni muka goya ba don da gwamnoni sun ɗauko abun da babu a cikin tsarin mulkin na jam'iyya ba za mu goyi bayan su ba. So mun goyi baya ne abun da yake cikin kundin tsarin mulki na jam'iyya. In akwai gwamna wanda ya yi na'am da haka falila ilhamdu. In akwai wani gwamnan da yake so wani abu daban wanda babu a tsarin mulkin jam'iyya kaga ba yadda kwamitin zartarwa na jam'iyya ta zauna ta ce za ta yi masa abun da yake so ba wanda babu a cikin kundin tsari. To amma kakakin jami'ar ta kasa ya fita ya ce a je ne a tattauna da masu ruwa da tsaki da ma 'yan takarar sansu haka kuka yi? Ba haka ba haka aka faɗa ba. akwai resolution da aka fitar a bayan zaman kwamitin zartarwa na tarayya wannan an kawo mu gani babu inda aka ce a je a yi magana da mutane irin haka ba kuma a kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc eh, sashi goma sha biyu da digo takwas ya nuna waye da waye ne ya kamata su kasance a zaman state executive committee na jam'iyya. dama na batun kan cewa misali eh, za a zama irin wannan ba ga su murtala ko ba ga su nuri ba da su buga marwa ba amma ku kun yi zama ga su gundiri ba gansu ba sannan a ce a yanke hukunci a cikin wayanda ka irgan nan gaba ɗayansu admiral murtala nyako ne kadai memba na state executive committee na apc a jihar adamawa daga jihar adamawa sai kano inda labarin ya bambanta da sauran domin ko a tattaunawar mahmud ibrahim kwari da honorable ibrahim zakari sarina sakataren jami'ar apc na kano ya ce mun sukan sun bi sahun da jama'a za su ko kuma suke so kamar yadda ka gani gaskiya ne su wajen ta ƙasa ta tabbatar a bisa shi roƙon da mai girma shugaban ƙasa ya yi cewa nasa yana son inda an sahale a yi yattin ƙato bayan ƙato mu a jihar kano kamar yadda suka ba da dama cewa kowace jiha ta je ta tsara abin da take ganin ya yi mata tsakanin abubuwan nan guda biyu ko ƙato bayan ƙato ko kuma zaben delegate to bayan mun zauna da dukkanin mai ruwa da tsaki na jam'iyyar apc a jihar kano aka tantauna aka ga cewa abin da ya fi shine a je a yi kato bayan kato ba don komai ba saboda shi ne zaɓi mafi wato faɗaɗuwa idan ka zo ka ce ko dukkan ɗan jam'iyyar apc izo zaɓi abin da ike so to bayan ya zaɓa kuma hakkinsa ne ikari maimakon a ce wani sashi ne na al'umma a cikin jam'iyyar apc din kaɗai suka yanke hukunci wannan tsari yana da daɗi saboda eh, in ma kana da kuɗi kana so ka sayi delegate wannan babu dama in ma ka makale delegate kana ganin cewa su ne kadararka wannan shi ma babu dama in kuma za ka iya sayan mutane gaba ɗaya na jam'iyyar apc wannan kuma haka muke so in an zo zaɓe ma za ka iya sayan al'umma gaba ɗaya kenan dalilin da ya sa wajen jam'iyya ta jiha ta rubuta takarda sakamakon taron da aka yi na ran hudu ga wata ta aikawa da headquarter jam'iyyar ta ƙasa cewa ga irin zaben da muke so mu gabatar zancen nan diddi ya ta'allaka ne a kan zancen ana bawa 'yan dalage kuɗi suna zaɓar wani mutumin da watakila ba shi cancanta ba kamar yadda ka faɗa shi ma talaka na ƙasa ɗan jam'iyya tun da dama su iya yana ta kuka bai da kuɗi ba ka ganin cewa za a iya ba shi kuɗi kuma ya dangwala sanadiyar wannan kuɗin da aka ba shi. no ba zai yiwu a ce za a inda mutane mutum misali dubu tamanin za su fito a ce dan takara zai bi kowanne mutum kamar mutum dubu tamanin a ce ya ba su kuɗi ba zai yi ba wannan. tsarin na yan sakatare an yi shi a jihar kano a baya lokacin da shi shugaba buhari yake jam'iyyar cpc kuma an rabu dutse a hannun riga ba kwa tsoron tarihi ya maimaita kansa kuwa. to kullum ai kana koya ne daga irin kurakuran da kai daga kano yanzu bari mu koma kudancin najeriya inda zamu ji matsayin jihohin imo bayelsa rivers da kuma edo kuma zamu fara ne da jihar imo da aka ce gwamnan zai musu naɗi sai dai wani jigo a jam'iyyar ya ce karya ne ga lamido abubakar da sauran bayani jam'iyyar apc reshen jihar imo da ke kudancin najeriya ta ce ta aminta da gudanar da zaben na kato bayan kato a zaben fitar da gwani tsakanin 'yan takara da ke neman ɗarewa mukamai daban-daban a fadin jihar bayan kammala wani taro na masu ruwa da tsaki a jihar ta imo na jam'iyyar apc honorable francis inwoke shine shugaban jam'iyyar apc a jihar ta imo ya ce yana cewa ne ɗaukacin shugabannin jam'iyyar apc a jihar ta imo tare da masu ruwa da tsaki na siyasa a jihar mun gudanar da wani taro inda muka cimma matsayar goyon bayan zaben ƙato bayan kato a zaben fitar da gwani a fadin jihar ta imo na jam'iyyar mu ta apc karkashin jagorancin gwamna rocha sokorocha dangane da barakar da ta kunno kai ta rarrabuwar kawo kawuna a jihar ta Imo ga abin da Francis Nwuke ke cewa. Yana cewa ne ba mu da wata baraka a jihar mu ta Imo musamman a jam'iyyar APC. Jam'iyyar mu ta APC ɗaya ce a jihar ta Imo to sai dai kuma ana ta samun rabuwar kawuna tare da tada jijiyoyin wuya musamman a bangaren sanata Ifanya Ararumi na jam'iyyar ta APC. Honorable Ibi Jagwa shine tsohon dan majalisar tarayya da ke jihar ta Imo. Um, Kaga yanzu za mu gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a yanzu yanzu nan kuma nan gaba kaɗan za mu bayyana muku matsayar da muka cimma da haka zan kira ka domin sanar da kai halin da ake ciki. Ita kuwa jihar Bayelsa a cikin yankin Niger Delta take kuma shugaban jam'iyyar na APC na jihar ta Bayelsa Musa Jesus Papi ya yi bayanin matsayinsu dangane da zaben kato bayan kato ya ce. Eh, has its merits it's, uh, to help mobilize the entire membership of the party. Yana cewa ne ba mu da damuwa a jihar Bayelsa game da tsarin zaben kato bayan kato na zaben fitar da gwani a dakwacin jihar mu ta Bayelsa. Gaskiya zaben kato bayan kato yana da matukar kyau kuma zai kawar da duka wasu matsaloli da ake ganin za su iya kunno kai kama daga na cin hanci da rashawa da dai sauransu amma ba zan yanke maka hukunci ba za mu gudanar da wani taro nan gaba kaɗan za mu bayyana matsayinmu a jihar ta ta jihar rivers ma suna ci gaba da gudanar da tararruka domin tunkarar wannan zaɓe na ƙato bayan ƙato wani kusa a cikin jam'iyyar ya ce ni ne shugaban kungiyar yan arewa maza da arewa da magoya bayan apc ka ga yanzu kana yi kafin ko kana da tsinkawar kula da jama'a babu maganan an yi san kai ko an kawo muku ɗan takara wasu bakwa ya ba za ka kinke bayan ƙato ka zo tsaya jama'a da kasu bayan ka kowa ya gan su a kidaya duniya da gani ba magudi ba san zuciya ba san kai wannan ƙorafe-ƙorafen da ake cewa a buhari ya kawo ne a'a ni ci ya kawo ni ko shugaba ne ya kawo ni ya tilasta shi kan mutane ga gaba da wannan kusa kucin da an kawo da su jam'iyyar nan ta APC a jihar Riba ita ma tana fama da rikicin cikin gida kama daga bangaren Right Honorable Rotimi Amici da kuma bangaren Sanata Maganas Abe kamar wannan tsari ta yaya zai tasiri game da rikicin jihar Rivers jihar Rivers APC ta dogara ko mu so ko mu ki ya ta dogara kan mutum daya Right Honorable Rotimi Amici in ya kawo tsarin da dace da ra'ayin mutane ba dole a jawo kamata ta a nuna masa amma wannan tsari da shugaban jami'a na kasa baki ɗaya ya kawo wani ya mana daidai shi shugaban kungiya ya kawo wani ya zafin zuwa a mishi kenan ya kawo daily poll wanda kuma mu san shi ba amma in ya haka tabbata haka din ya zo a yi tinken. jihar ido da ke yankin niger delta wani mai faɗa a ji a cikin jam'iyyar ya yi mana tsokaci halin da ake ciki. sunana alisu hazali umar kuma ɗaya daga cikin masu ba gwamnan edo state shawara akan yan arewa mazauna edo state. kamar yanzu ita jihar edo Edo da kake kusa da ita kamar ta cimma wani matsayi game da zaɓin wannan al'amari zuwa yanzu? Kasan abu ne na tattaunawa kuma wannan abu ba a kawo shi nisan lokaci ba kuma muna akwai lokaci da ba yau na za a yi zaɓen ba akwai lokaci ana na ana tattaunawa ga abin da za a fito da shi. Kai ma kan ka san cewa idan aka yi wannan tsari zai kau da dukkan wannan can anci da rashawa da kuma sa'in sa na cewa ai ban yadda ba kai kai kaza no za a samu za a samu daidaita. To masu yau kuma nan shirin zai ɗiga aya sai wani satin a mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka ba bada gudunmawarsu domin ganin wannan shirin ya kai ga nasara sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. aika aikar 'yan bindiga daɗi a jihar zamfara da abin ya somo kamar wasa farko da sunan barayin shanu ya zuwa yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa fashi da makami har kuma yakan kama ya zamto 'yan ina da kisa ko 'yan bindiga daɗi wannan rikici ya raba dubban dubatin talakawan zamfara da gidajensu kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa kai tsaye malam muhammad isa ke shaida min da karshe ma dai mutanen wasu sun yi jihar zamfara wasu sun yi katsina ko sun yi tsace da dai sauran garuruwan jihar zamfara sun yi cikin garin katsina da kuma ƙauyukan katsina eh. yanzu haka sai yan uwanmu ba mu san inda suke ba saboda wasu ba su dawo ba ka kira wani dan uwa baka san inda yake ba lahiya lahiya yana raye bai raye baka sani ba don lokacin da abu iftila'in ya faru a garin safe sai da na nemi haka kabu kabu naira dubu biyu na ɗauko mahaifiya ta ta tsuwa sosai ba ta jima ba ta gani kwarai haka na rungo mota na tafi da ita a cikin garin katsina eh mun riga mai ta har yanzu ban koma gida ba hankali na ba kwance ce ba saboda wasu yan uwana duk ba su dawo ba yayin da abun ya faru wa ya gari ranar juma'a ma mutum shi da ɗaya sallar juma'a a cikin garin ƙananan yare da mata da kowa ya watsi ba kowa da kuma gefukan ƙaukan mu kowa ya tashi shin yaya girman wannan matsala take yi Ibrahim Janyau shi an shugaban kungiyar samar da zaman lahiya na jihar Zamfara. Su waɗannan mutane an bindiga sun fara ne a matsayin ɓarayin shanu kuma matsalan nan ne ta kai tun suna kwashe ma mutane dukiyoyinsu suna an sa haraji wurin al'umma ta kai yau su je gari su kashin al'umma su aiko musu da sako cewa suna buɗar wani abu da gare su takardu na ga harajin da suka aza musu idan ba su baya ba za su zo su kona dukiyoyinsu su kona hatsin da suka yi su kona dabbobinsu Abdulrazak Yahuza Jere wani dan jarida ne da ya ta ba da rahotanni kan wannan rikici. Wannan matsala ta zamfara kusan za a iya cewa dukkan wani ɗan jarida ya kai matsayin da zai iya cewa abun na gab ya gagari kundila. saboda an yi lokacin da a mako guda za ka gani kusan an shafe kwana uku zuwa hudu duk manyan labaran da ke fitowa za a ga suna magana ne a kan kashe-kashen da ake yi a zamfara a takaice ma dai har a wannan lokacin ban mancewa kamar wasu 'yan makonni da suka gabata mun taɓa yin wani babban labari da muka sa wa suna zamfara ta kusa komawa karamar sambisa ko kuma ta kusa komawa sambisa saboda girman kashe-kashen al'umma da ake yi wannan hituna ta 'yan bindiga daɗi ta ji hankalin kusan kowa da kowa a najeriya inda ta kai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya umarci rundunar sojojin saman najeriya da ta ɗau matakin gaggawa da jiragen yaƙi take kuma rundunar ta tuttura jiragen yakinta zuwa jihar katsina daga inda ake tashi a ake afkawa 'yan bindigar da kan jihar zamfara na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar ko ya zuwa yanzu me ake ciki daga lokacin da muka fara zuwa yanzu an yi shawagi wajen ah, awa tamanin na actual uh, tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a ƙauyukoki da uh, garuruwa daban-daban a jihar zamfara da kuma gefe-gefen jihar katsina har da masu kutu saboda haka na tsammanin a wannan lokaci da muke za mu iya cewa mun gode wa allah mu yi nasara mai yawan gaske wanda mun sayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane muddin rikicin na zamfara ya kara taɓarɓarewa masana tsaro na fargabar ka iya shafar jihar katsina kai tsaye To amma wannan matakin soja da aka ɗauka cikin gaugawa. Gwamnan jihar na Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya shaida min cewar su kam yanzu ba su da kowace irin fargaba. To gaskiya duk bayan kwana biyu suna zuwa su bani cikakken bayanin abubuwan da aka da kuma abubuwan da suke ciki. Kuma gaskiya wato wannan aiki da suke tun da ma ake yin operation din na cikin daji ba a taɓa yin kamar irin wannan din ba saboda wannan din sun zo da kayan aiki kuma suna da cikakken bayani wato cikakken information na yadda suke tafiya da inda suke tafiya da lokacin da suke tafiya saboda haka ba ma sa ran ba the time da suka gama wannan operation to sai dai abinda da za a ce wanda dama an ce mai rabon ganin ba dai sai ya bada koma mai aiki sai ya gani ko mai ke amma dai na tabbata za a yi karya lagonsu yadda wa'anda suka rage su kuma sojojin ƙasa wanda suke bin inda sojojin saman suka yi aiki suna wato share wuri cleaning up za mapping up yadda suna kiran shi operation na sauran wa'anda ko suka gudu ko suka fada cikin mutane ana bin su ana kakkamo su kuma ana danka su a hannun sojojin. A gefe guda ganin yawan kai koman jiragen yaƙi na sojojin saman Najeriya daga Katsina zuwa Zamfara. Abdullahi Aliyu Katsina ya ce yana da korafi. Korafi na shine ganin yadda muka ga jiragen yaƙi suna tashi daga jihar mu ta katsina suna kai hari ma 'yan bindiga dajizzukan zamfara ah, wannan yana tada mana hankali kwarai da gaske ta yadda muke ganin cewa aikace aikacen su bai tsaya ba ana ta ƙara samun yawan masu gudun hijira suna dawa nan jihar mu ta katsina abdullahi aliyu katsina saboda haka na ganin akwai bukatar sojojin su canza sabon salo to kowane irin salo ne wannan tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro brigadier general maharazu tsiga komin ki komin so wannan yaƙi ne dole ne a canza salon shi ana kuma canzawa everyday ta ina kai ko tahiya kai ka tunkari makiyinka akwai salon da za ka tafi da sojojinka biyar ne a gaba goma ne a baya a'a uku ne a baya hudu ne a gaba kai dai ka riga ka sani left right center ka san inda za yi fitin sojojinka ka yi me success muke nema saboda me na ce maka duk irin salon da za a canza dole mun riga mun karantu mun sanu a batun rola warfare an san how difficult it is an san how implicative it is wanda yake ba a san innocent life a ce an kakashe su a wannan yanayi wani irin salo ake so salon nan yana a wajen sojoji na kuma tabbatar ma salo ana canza shi every hour every day Darakta General na hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA, Dr. Garba Abari, ya hori jama'ar da azamfara da lalle suke baiwa jami'an tsaro haɗin kai da goyon baya. Idan har al'umma suka ga akwai waɗanda suke baƙi ne sun shiga su. Yawancin mutane da suke fitowa daga daji suna da wasu 'yan kamanni na daban wanda yake nuna su sabanin abin da aka saba gani a cikin al'umma. Bako kuma in ya shigo ƙauye ko ya shigo ma birni din amma ya zo cikin wata anguwa babu wahala akan gane bako ne ya kamata kowa ya sa ido idan an ga irin waɗannan ɓata gari sun shigo to a yi maza a sanar da jami'an tsaro. Yanzu dai jama'a sun fara ba da shaidar cewar wannan farmakin da sojoji ke kaiwa 'yan bindiga a zamfara kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Sunana Alai Jamilu Sha'aibu Chairman na NURTW Central Motor Park Katsina. Hanya direbobin mu suna yin lodi daga Katsina kuma suna shiga zamfara a kullun rana ta Allah lami lafiya. ba tare da sun samu matsalar tarewa a kan hanya ko akwai alaka tsakanin lafiyar hanya da kuma wannan aikace-aikace da sojoji suke a zamfara kwarai da gaske akwai alaka banda taimakon allah da taimakon wannan sojojin da suke tashi daga katsina kullum rana ta allah zaka ga ga jiragen sojoji guda biyu uku idan aka samu emergency report ma mu muna gani zaka ga sun tashi ɗaya bayan ɗaya kusan gabaki ɗaya sun nufi jihar zamfara nan gabaki da. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, aya Marshal Sadiq Baba Abubakar. A ƙarshe ya mika wannan sako na musamman ga 'yan bindiga daɗi da ke dazukan jihar na Zamfara. kuma muna ba da shawara ma waɗannan uh, mutane su zo su ba da kansu su ajiye bindigoginsu su bar wannan uh, ta'addanci na kashe mutane haka sidan in ba haka ba babu wani makubuta su saboda uh, duk da yake motocin kasa suna da wahala su shiga waɗannan dajuka da ake kira kamar sabubu ko rugu forest da sauransu mu a sama ba mu da wannan shawagi saboda ka ba wajen da za su kubuta illa kawai su fito su daina wannan al'amari su ba da bindigoginsu su yi saranda su fita daga wasu saboda jama'a su ci gaba da aikansu in sun ki abin da zai biyo baya bai da kyau hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria mai Ni tsoro na Allah sarki kan nan tsoro sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. Ready to 24 heures sur 24, VOA Afrique.